don kyawanta ko don dukiyarta ya aure to ba zai more kyawun nata ba ba zai more dukiyarta ba amma idan ya aure ta don addini to in tana da kyau zai mori kyawanta in tana da dukiya zai mori dukiyarta ma'ana zai amfani da su innamal amalu bin niyat ashe ba a ce ba auren mai kyau ba ko mai dukiya ko 'yan gidan manya a'a ya zan don shi an ka yi shi ne matsala wa khataran nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama addina annabi sallallahu alaihi sallama anan ya zabi addini don mi bai ce fa'alaika bi zatil mal fa'alaika bi zatil hasabi fa'alaika bi zatil jamal amma sai fasfar bi din li'annal dukiya yana karewa wal hasaba daraja ya mutu yana mutuwa ma'ana in wani matsayi ga mahaifinta yana wa amshe matsayin wal jamala kyawo yabla yana tsufa to duk in an kai don su sai akwai maganin lahin juna da in mutum ya yi don dukiya to kowa yana samun dukiya ba ta isa ta tun da ya rige ya kashe zuciya ta ga dukiya kaga a ta sabon matsaloli in bai samu ba kuma ba ne amma a addini fahuwa baƙin shi kan yana nan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mata'un duniyan nan a wani irin jin daɗi a cikinta amma wa khairu mata'iha yayyan jin daɗaɗɗakin duk duniya gaba ɗaya duk abin da za ka yi ka ci da kyau ka sha da kyau babu abin da ya kai almaratu salihatu mace ta gari ta taimaka maka game da lamurra na addini game da ilmantar da 'ya'yanka da tarbiyyantar shi su wannan hadisi muslim ya ruwaito shi hadisi na 1467 akwai wani hadisi na abu sa'idin al-khuduri radiyallahu anhu a hadisin aka ce daɗin duniya ya tsaya ga abu hudu na daidai almar'atu saliha mutu ya samu ce ta gari na biyu shine almarkabul hane mutum ya samu abin hawa mai sauki wanda bai wahalshe shi na uku addarul wasi'a ya samu gida mai hwaɗi na hudu na ƙarshe aljaru salihu ya samu makwabci na gari don komi haɗin gidanka in ku ya kai mil guda in kana da mugun makwabci ka ji gidan ya mace ka wa za ta yau wata rana kharaja umarun bi radiyallahu anhu umaru ɗan khaɗab allah ka yadda da shi a shi harkun wanda ya fara kowa mana hujja a cikin sahaba shine Umar radiyallahu anhu a cikin wannan littafi nashi bayan ya kawo aya ya kawo hadisi wa huwa amirul lil mu'minin yana amirul lil mu'minin ma'ana sarkin musulmi kuma shi an ka fara ce ma amirul mu'minin amr ibn al-as radiyallahu anhu ya a ƙofa sai umaru sai suka yi ta magana cewa to ai abubakar khalifatu rasulullah aka ce bai halifan manzon Allah sallallahu haka ko take domin sai da an ka samu wurin sahabi sun kai dubu talatin suna ce ma abubakar ya khalifata rasulullah ya kai khalifan manzon Allah to sai umar yake cewa to ai an ka ce min khalifatu khalifati rasulullah yayi yawa cewa khalifan khalifan manzon Allah sallallahu alaihi kenan khalifan wa Abubakar sai dai Amrun al-As ya ce a'a to ai kai mu mu'mine muke kai ko amirin mu kake wai me yasa babu cewa ma amirul mu'minina du'a huta sai ce a hutu haka ya abatta amirul mu'minina dan nan an ka samu wanga sunan shi a harko amirul mu'minin duk duniya gaba ɗaya to shine haka ce di usmanu amirul mu'minin sayyidi ali amirul mu'minin sayyidi alhassan amirul mu'minin sayyidi muawiya amirul mu'minin Allah ka yadda da su baki da yanzuru yana dubi fi ahwalir ra'iyya a cikin yanayi yanayi na talakawansa shi ya fara rangadi wa awwalu man assa fil layl shi ya fara rangadi cikin dare yana cikin awwaliyatu na Umar wato ya tafi ya diba yanayinku wannan duk wanda ka gaina yin haka to ya yi koyi ne da sayyidi umar radiyallahu ta'ala yana cikin rangadi aka ce sai da ya gaji sai jingina ga wata katanga fasami amuratan ya ji wata mata ta amuru bunataha tana umarnin diyatta an dan labana bilma'i ta garwaya ruwa da nono ma'ana ta ɗebo ruwa ta sa ma nono domin nonon ya ƙaru wannan haramun ne faƙalatil fatatu sai wannan matashiyar yarinya ba ta aure ba kenan ta ce ma mahaifiyarta inna amiral mu'minin umar ibn radiyallahu anhu naha an yukhlada al-labanu bil ma'i haƙiƙa sarkin musulmi umaru ɗan khaddab Allah ka yadda da shi ya hana a garwa ya nono da ruwa faƙalatil ummu duhu umaru na jiha sai mahaifiyar ce ya bunayyatu ya ke ɗiyata inna umara la ya rana ki ta yake zuwa kawai hakika umaru ai bai ganin mu faƙalatil fatatu sai ita saurayar ga sai ta ce in kana umaru la ya rana fa inna rabba umara ya rana <laughs> in umaru bai kallon mu bai ganin mu haƙiƙa matalicin umaru yana ganin mu alam ya alam bi anna ya yara <laughs> a wata riwaya wadda tana nan zuwa ta ce baiwa in saba in yi biyayya ga umaru cikin jama'a don yau ya muna wa'azi yau da rana muna wa'azi amma yanzu in taho in saba mai don bainan don haka ba zan yi haka ba karshen ta ruwan da ba a zuwa ba kenan duk umaru na jin su falamma ra'a a ibn al radiyallahu anhu a lokacin da umarun ibn Allah ka yarda da shi ya ga salahal fatati salaha ma'ana gyaruwa ta wannan yarinya shine zamanta na kirki wa dinaha ga addininta a yayi gaugawa wa zawwajaha ya aure sheta min ibnihi asim daga ɗane asim asim ibn umara to haka zaka ga har yanzu magabatanmu suna kiyayewa da zarar sun ga yarinya ta kwarai sai su yi tsaye dan su ya aure ta su yi ta shawarwari in kuma ba ta kwarai ta ba to ba su yadda a yi saboda kai dogo ma kai ne ruwan zahin da ka kona shi fa an jaba min minha ibnatahu umma asim sai ya haihi ya ta ibnu asimin da ita umma asim wadda ita wadda yadda an ka haihuwa umma ita an mahaifiyar umar ibn abdul aziz khamisal khulafa'ir rashidin na biyar cikin khalifofi shiryayyu ko cikin da yawon amrul mujahidin fi siratin nabi wal khulafa'ir rashidin sayidi uh, uh, a shaykh Abdullahi gondur uh, takbala bi ya kawo shi cikin ya ilhaki ne cikin halifofi guda biyar to anan ashe ya auro ya kwarai ta haifan mai dan kwarai ko domin umaru na bulazizi shehu abdullahi a cikin tazilwakar ce masa ma adalin shi ma adalcin gaba an ce a lokacin da yana khalifanci za ka ga bisashe sun cakudu da kuraye amma komi kuraye ba su yi musamman da shi ne adali domin idan mutum kasance adali za ga na ƙasa gare shi sun yi adalci misali guda an tafi a wani wuri an dawo yaƙi akwai wani mutum ko takalma bai da saboda talauci kuma yana jin yunwa lokacin kuma ga yana tafiya ta ƙasa sai ki tibis da jikka ta kuɗi sai kawo ma'amirin momini na umaru sai ce ka ɗiba ko baka ɗiba ba ya ce a ban ɗiba ba sai di umaru ya yi mamaki ya ce wa'annan mutane da sun kazan haka shi ne sai di alina kusa gare shi ce kakkai mamaki kai kazan da adalci don ya daina talakawan sun kazan haka to umaru abdulaziz an ce saboda adalci ne duk da tsuntsaye sai da yawayi ne wata rana an taso rangadi sai aka ga tsuntsu ya mutu sai ce ma 'yan gwamnati ne a tsaya abinci bincika kashe tsuntsun ga yunwa ta komi ko da aka diba koto ne ya cika da abinci kaga ba yunwa ba ce ce a ci gaba da treatment din tsuntsu sai an gano mai kashe shi ka ko su adalai ne da zai ce tsuntsu za mu tsaya wannan to shine sai aka gano kishirwa ta kashe shi ya ce ya ba da doka kowane mil uku tsakanin mil uku da mil uku a gina dam dam na ruwa ka tsuntsaye su samu matsala ga khalifancinsa to shi na gama ta haifa kaga ashe na bil aziz jikan sayyidi umaru ne wanga mun ji unwani na ya zaka zaɓi matarka ashe zaka zaɓi mata ta kware unwani na biyu ta zayyan li zaujatika kai kwalliya don matarka don matarka alura kun jamilan ka kasance mai kyawo da'iman koyaushe fi aini zaujatika ga ijiyar matarka domin idan ka yi kawa ka hita to koyaushe za ta dibe ka da wannan yanayi na kawa ko da ko kawar ta jayi wata zayyan laha ka yi kwalliya ga matarka kamata ta zayyano laka kamar da take maka kwalliya sai kawo aya a cikin suratul baqara aya ta 228 qala ta'ala walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf wa lirijali alaihinna daraja wallahu azizun hakim Allah ya ce mithlu kwatankwacin daidai wa daida allazi hakkin da shike alaihinna da akan mata bil ma'arufi na su kyautata ma mazansu hakkin da addole mata su kyautata ma mazansu wala hunna ko su suna da su mazansu su yi musu ma'ana yadda addole matakka ta kyautata maka haka dole ka kyautata ma matakka shi ga aya ka nuhi قال ابن عباس رضي الله عنهما إني حقيقة لا أتزين أو تروى إني أحب أن أتزين haƙiƙa ina son in yi kawali mura'ati ga matata kama uhibbu an ta zayyana li kamar da nake son ta yi min ƙawa ya ce saboda wagga aya warwe a roto fil athar ga asar an ce athar malaman mustalahu sun ce al'athar baqiyatu shay logatar amma kamar misali kamar ce sahabiya ce kaza ko ya aikata kaza ana ce masa athar zayyano ku yi kwalliya wata nazafu ku tsabtatu daga nazafa ne a nazafu min al-iman to suna da bambanci shi nazafa shine kamar ka ɗebe aka yau ka gyara gashin ka da dai sauransu to shi ko kawa daga tufafin da ka sa fa inna bani isra'ila ba banu isra'ila lam yakunu yaf'aluna zalik ba su yin haka ba su kawa ba su kwalliya fazanat nisa'uhum sai matan su suka kama lalata saboda sai matan su ga shawar mazan daga haka ne dakhala ala amirul mu'minin umar ibn al-khattab dakhala ala amirul mu'minin umar ibn al-khattab zawjun dakhala zawjun wani mijin wani mata ya shigo ala amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ga sarkin musulmi umar dan khattabi Allah ka yarda da shi shi wannan mijin asha'afu mai jirindirin gashi ma'ana ya matsaccen gashi gare shi akbaru mai kure-kure jiki wa ma'ahum ra'atuhu tare da shi akwai matarsa ma'ana ita ta kawo kara ta wurin umaru wahiya ta tana cewa la'ana wala hadha ba ni ba wannan to ana haka fa'arafa umaru umaru na dibi ne aka ce fa'arafa umaru radiyallahu anhu sai umar Allah ka da shi ya gane karahiyatal talmar li zawjiha kyamar da matar gada ta yi wa mijinta ya ga lalle tabbas ya mutse yake fa'arsalar rajula sai sayidi umaru ya aika wani mutum li yusliha min ya gyara mai gashi ne zama ne ash'asu kenan wa thiyabihi da tufafinsa an ce sai shiga da shi wurin da aka gyaran jiki falamma ra'atu zawjatuhu yayin da mata ta ta kalle shi radiyat bihi sai ta yarda da shi wannan kisa mun taba gabata ta a cikin at-tibyan karshen karatu na karshe wato abinda ka faruwa a lokacin da ya dawo ya gyara jiki ne da kyau ya satuwa wahin kwarai bayan ya yi wanka to sai ya kusa ga mata te sai mata te ta jaye ba ta gane shi na ba ta ce yanzu gaban sarkin musulmi za ka yi wannan aiki ta aza wani na sai ɗaya can sai ta fahimci lalle mijinta ne wa ƙara umar ibn al radiyallahu anhu la tukrihu fatayatikum kakku cilasta ɗiyanku shine fatayatikun ma'ana waɗanda ba su yi aure ba jam'u fatatin kenan ala rajulil kabe ga mutum wanda shike maimuni ne ga kallo kakku cilasta fa inna hunna haƙiƙa su yi na matu hibbon. ai suna son abin da kuka so ma'ana yadda kai namiji kana son mata wadda take mai dama haka mace ka san namiji mai dama ma kana ma'anun za'ida nan dai ma'anu dan za'ida ya kasance yawan wata rana jalisan yana zamne A atan humra'atun sai wata mata ta zo mishi min a hasanin nasi wajahan tana cikin mahi kyawun mutane ga huska faƙalar ta ce aslahallahul amir ran sarki ya daɗe shi aslahallahul amir shi ne aslahakallahu da ake cewa inna amme haƙiƙa ba san bona shi ne wan mahaifina ko ƙanin mahaifina zauwaje ne man laisa bi kuf'in ya aure shi ni ga wanda ba tamkata ba ne ba tamkata ba ne ba waren aure na ba ne a nan a lura ga ƙa'ida ta fi kihu mace ita za ta ce wanga tamkatta ne sai an lura da haka kuma idan ta yadda da shi duk da balaraba ce ta yadda da bawa ta ce yi mata kenan kuma magana ta ƙari haka mai askari ya ce to shi ne ta ce ya aure shi ne ga wanda ba tamkata ba ce faƙala sai sarki ya ce ma'anun za'ida alayyabi zaujiha a kawo mijinta yanzu yanzu shi alayyabi zaujiha sai ko aka ta fa udkhila sai aka shigar da rajulun wani mutum alaihi ga sarki min aqabahin nasi hay'ata mahi mahimunin mutane ga siffa ta ga tagara ta faƙala sai ke tambaya ta ma hazihi minka mi an matsayinka da wagga mi a tsakaninku da wagga sai nuna matau mata mata wanga mutumin ƙala sai mutumin ya ce imra'ati matata ce faƙali sai ce halli sabila haka rabu da ita faɗan laka sai sake ta saboda hitina ɗaya za a yi amma za mu cimma shi ko wata ƙissa wacce a nan ita ba ta yadda ba shine matsala amma za a cimma wata wacce ta auri wani shi yana da muni ƙwarai ita ko tana da kyau ƙwarai. to sai ranar ɗaya dibe ta ya ce da ni da ke Allah so duk aljanna mun kai wannan mun gabata shi a cikin tafsirin shekaran sai ta ce don me sai ce abin da yasa ke Allah ya baki kyau kin hankurin zama da ni ni kuma kana da muni Allah ya banke ni gode ma Allah don haka da wanda ya hankuri da wanda ya gode ma Allah duk aljanna sun kai <laughs> tazawwaja rajulun mura'atan wani mutum ya aure wata mata faƙala lahu jadduhu sai kakansa ya ce masa wa kana min alhukama yana cikin masu hikima shi kakansa istakfir min at ka yawaita amfani da turare fa innal mar'ata haqiqa mace idza shammati diba in ta shaki turare zakar za ta tuna annikaha taki shine annika kwanciya ta aure hatta tanki hazautan ghaira wa qalat imra'atun tamdahu zawjaha wata mata ta ce tana yabon mijinta zauji mijina yajlisu ma'i yana zaunawa tare da ni fil cikin gida fi akmal fi akmal zinatin ga mahi kammala qawa ka annahu sayuzaffuli kamar dai yanzu za a kawo shi wuri wuri na shine azifaf kamar yanzu yake ango ne kullum haka shike to kaga wannan yabo ne take akan kyautatawar da ya mata ta mu'amala ta zamantakewa kusan a nan za mu dakata bayan an kiran sallah sai mai addu'a wani sati za mu tashi a kirin ahla zaujatika ma'ana ka girmama iyalin matakka daga cikin abin da za mu lura da shi hunna mithlu allazi alaihin nabil ma'ruf daga cikin abin da aka ce nan Allah subhanahu wataala yana umarni ne ga kyakkyawan zamantakewa ga kowane daga cikinsu da kuma barin cutawa ga kowane daga cikinsu wallahu ta'ala ala ah. amrun al'as shi amrun radiyallahu anhu a lokacin da yan musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa aslaman nasu wa amana amrumnul duk mutane musulunta sun kai amma amrumnul as shi imani yayi wannan ba karamin yabo bane sannan ya taba jagorantar yaƙi ƙarƙashi ne ma a lokacin akwai abubakar da umaru ga gazwatu zati salas kuma sahih bukhari ya kawo shi to shine sai amfani da wannan dama ce kai ina ganin yan abin in tambayi annabi wa hiso zai ce ni sai ce ma'aiki ayyun nasi ahabbu ilaika annabi duk duniya wa ka hiso yana aji baki ne ma'aiki ce aisha na hison aisha to sai ce faminar rijali ma'aiki cikin maza nika nahi ya ce abu na hison babanta abubakar kim sai ce sun man sannan wa an mataki na uku ya ga yanzu ba a kawo shi ba ma ke ce ma umarun al-khattab ya yi ta lisa ya ce har yanzu ba a kai gare ne ba sai ce ni yi shu don kai kai ne ni an na karshe <laughs> shi ne sababul hadis abu na karshe shi sahabi ne sannan ɗane sahabi ne abdullah yana cikin al'abadila ɗane kuma duk duniyar sahabba ya yi kowa hadisi gaba ɗaya har abu huraira shi ɗa ne mana almajirin mu'awai ne abdullahi na amnun al'as shi abdullahi abu huraira da kansa yake faɗa cewa lalle ya yi yawan hadisai shi abdullahi na amnun al'as ya ce domin ni har da cewa kai shi ko rubutawa shi don haka a rubuce ya yi abu hurera hadisai shi ɗane ba shi ba amurin da al'as radiyallahu ta'ala wani a takaice a gurguje eh, eh? Hmm. to yana neman tafsirinta tafsiri na biyu da mun kai sai ka bashi shi na biyu awo na biyu lalle na biyu tabbas sai ka diba kaga sai ka bashi daidai nan don kaga dole akwai ƙarin bayani har da gyare-gyaren da aka yi na karatu a kursi din yana ciki na'am hmm. ya rigi ya yi ta to sai dai roƙe ɗayan ƙwarai <laughs> sai ya hankuri da ita ai duk za mu cimma irin waɗannan <laughs> kamar yadda wadda ba ta ruwa asiri ka sai ya hankuri da ta don koshi akwai abin da shi kai mata eh mina na oh to kuma kayan mulahaza awo <laughs> kaga sai ya kara wata eh wacce eh, ai ah, to shi kenan ba matsala na hmm. Hmm. ya kawo me a'a to ai umaru shi an na uku aisha abubakar umaru to shi bukhari shi bukari abinda ce fa'addada rijala ya yi ta lisafa mazaizai don na yadda kaita bakin umaru sarahatan umaru kawai an ka tsaya ga bukhari to sai ce fa'addada rijala sai ta lisa zai zai da yawa ya ce wa an sannan wa na hudu kenan ya ce sannan wa ne sannan wa na biyar ya ce ni ga har yanzu ba a kawo gare ni ba sai ni yi shi ni dakata haka eh wane amrun al-asbalarabi ne dan hmm. garin makka ne a'a ba ƙureshi ne ba ƙureshi ne asi asi dan wa'il shi an mahaifinsa kaga mahaifinsa ba musulmi na ba amma shi ya musulunta amrun al-aas asi dan wa'il shi ne mahaifinsa kamar yadda ikirima kaga abu jahali ba musulmi amma ikirima ya musulunta haka haka dai sati biyu da gabata akwai wanda muka karatu da shi ya ce yana bukatar addu'a shine mallam mujahid ya tafi a ƙasar Indian. a yau sati biyu da shi da malaminsa za su yi wata uku mallan usman ali Allah shi sauwaka mishi shi bashi lafiya sannan sunusi eh, alhaji bashiru da'a ya tafi a gadas na jin yau kwana goma sha ɗaya ko wuce yana buƙatar addu'a sannan akwai maulidin da za a yi gobe na kakakin kadiriya eh, abin nan na shugaban shababul kadiriya mallan ahmad dikun dikun a gobe karhe goma na safe a nan masallacin shehu usman da fata allah subhanahu wa ta'ala su kara taimaka mana baki ne na'am gaskiya yana da wayar samu don inda an kaso shi wanda a gare shi shine mun ka sai gaba ɗin mu an bincika kasuwa har yanzu dai ba a samu ba amma dai an yi alkawali radda duk an ka samu ya Allah ya so za a za a aje mana shi ya Allah ya so sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا ربي يا ربي يا ربي لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Allah duk alkhairin da ma'aike roƙa Allah ka ba mushi duk shirin da ne ma tsare Allah ka tsare mushi bi Fatiha